mina shaitanin rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا هدو قوة ذو الهجة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم shekara 1440 shine kuma biyar ga watan 8 miladiya 2019 ci gaba da karatun na littafin umdatul ahkam wannan shine darasinmu na ɗari muna cikin kitabul hajji kuma mun shiga babu dukula makka wa gairihi wanda mun karanta hadisin mun sharhin gaba ɗaya kuma lokaci cin mana za mu maimaita sai mu ƙarasa gaban mu guda ɗaya an arzini malikin radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam da kalan makkata amal fatahi wa ala ra'asil mikfar فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن قتل متعلق باسار الكعبه فقال اقتلوه هذا كان استن مالك الله يقرا مسي يدا yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka amal fatai shekarar da aka bude maka shekarar takwas kenan bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watan ramadana wa ala ra'sil mikfar akan manzon Allah akwai kwalkwali wannan muka ce wannan ne abinda malamai suka hujja shi kan cewa manzan Allah da karfin tsaya bude garin makka kuma manzan Allah ba ya shiga ne a matsayin ne harama ba yace falan ma naza'ahu yayin da manzan Allah ya cire kwalkwalin kenan an bude garin ja'ahu rajulun sai wani mutum ya zo faqala sai yace wannan mutumin ibn hajar ce lam aqib al-suhi yace ban ban ga sunansa ba amma shi faki kamar yadda ne bayani ya yi jazumi kan cewa ya yi jazumi kan cewa abubuwar zata na yar asalami saboda ruwayoyi sun nuna kamar cewa abubuwar zata shi ne ya kashe min kabbalin ɗin to la'alla abin da ya la'akari da shi kenan shi sa ya ce shi ne faƙala ibn katsalin muta'allaqun bi astarar ka'abati sai ya zo ya ce da manzala ibn katsalin ya rataye da sutura ka'aba ma'ana ya rataye da ita ya fake da ita domin kada a kashe shi wanda mun fada cewa shi wannan ibn qattalin asali sunansa abdul ubba ibn shi ne sunansa jahiliya a shi ibn qattal shi qattalin din sunansa abdul manaf sunansa abdul manaf wanda daga baya shi ibn qattalin annabi ya canja masa suna da abdullahi ya musulunta yayi imani manzo allahu sallallahu alaihi wasallam ya aika shi domin karbo domin karbo zakka tare da kadimin da zai dinga masa hidima ya umarce shi ya hada masa abinci ya yanka masa karamin dan akuya ya yaudare shi da haka ya kashe shi ya tafi da duke da kuma maka yarda ba addinin musulunci kuma bai tsaya iya wannan ba sai ya dinga biyan wasu 'yan mata bayi suna yin waƙoƙi na taba mutuncin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam haka ya dinga yi to shi sa lokacin da aka buɗe garin makka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man da kala masjida fa aminu manzan Allah ce duk wanda ya shiga masallaci ya aminta ba abin da za a yi masa amma shi wannan ibn khattal din saboda ta'addancinsa kamar yadda ibn abdulbar yake faɗa yace ta'addancinsa da irin jarima da musulunci shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ko ina gan shi a kashe shi shi sa da aka zo ga manzan Allah ga ya can ya ratayu da kaba ma'ana ya je ya fike da kaba dan ta bashi kariya tunda annabi ya ce wanda ya zo gurin yana amintacce to da ya gaya manzan Allah sai manzan Allah ya ce ina wannan ba zai amfani da shi ba sai manzan Allah ce oktulu ku kashe shi shi ibnu kattal ba shi kadai ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni a kashe ba ba shi kadai bane a tare da shi akwai wasu ya zo a hadisin ibnu yarbo wanda da kwatsani da hakimi suka fitar da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci mutane guda hudu cewa a kashe su wannan mutane guda hudun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la uminuhum la fi hilin wala fi haram manzala ce ba zan amintar da su ba ko a hil ko a haram ko ina gan su a arwaya din ya kawo huwairis a a banda huwairis ya kawo a hilal bin khabdalin ya kawo maqais bin subaba ya kawo abdullahi bin abisar a hadisin sari bin abi waqas Allah ya kara masa yadda a ruwar bazar da hakin da bai haƙi cikin dala'ilin nubuwa ya kawo makamancin wa'annan shi ma ya faɗi mutane hudun da muka kawo sai dai shi ya ce mutane hudu ne wamra a da mata guda biyu manzan Allah ya ce uktuluhum wa in wajadtumuhum muta'alliqina da astaril ka'aba manzan Allah ya ce ku kashe su ko da kun same su sun rataye sun fake da tattara ka'aba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai ruwa ya ambace su sai dai shi cewa ya Abdullahi bin Khattal ba Hilal bin Khattal ba shi sa al-Hafiz Ibn Hajar yace sunansa Abdullahi wanda yace Hilal ya samu wahayi ne sunan dan uwansa ne wanda yace Abdul Uzza ya yi izina da sunan sa tun a jahiliya kafin musulunci a sannan kuma ya ƙara ikrama bin abi jahil maimakon huwairis ɗin can shi kuma a gurin ikrama ya kawo ikrama bin abi jahil to a lokacin a cikin hadisin ya bayyana yadda aka yi kisan nasu a wata ruwaya ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ibn hazar ya kawo cikin matar bari ya kawo jan mutane guda goma cikin wayanda manzo Allah ya umarni a kashe su ko da an same su a kaba a wannan lokacin wanda wannan mutane ta'addanci da suka yi musulunci ne yake da yawa a wayanda ya kawo guda goma banda wayancan akwai shi bin abi jahalin akwai hubbar bin al-aswad akwai ka'ib bin zuhair akwai washi bin har akwai wannan bayan yan mata guda biyu akwai usayid bin iyasin sannan akwai hindu bin Tutuba ya kawo wa'annan to amma dai zaga ruwayi mafi ya tabbata sun fi bayanar da wa'ancan mutanen guda hudu a sun fi kawo shi ibn qabalin sai shi ibn abu sharh sai ikrama bin abi jahalin sai wa'annan yan matan guda biyu Wani suka dinga yi manzan Allah waƙoƙi na zambo to manzan Allah ce da aka same su a kashe su to shi ibn sai aka same shi amma ikrama ba a kashe shi ba ikrama ya gudu ya je ya hau jirgi dan a tsallake sai jirgi ya dinga kadawa to dama yanda suke yi tun a jahiliya idan jirgi yana kadawa zai fadi sai ya ce to kowa ya jefar da abin da yake bauta a tsarkake bauta ga Allah shi kadai sai sa Allah ce fa idza rakibu kulki da'u Allah lahu to da aka tsantsanta bauta ibada ga Allah shi kadai sai jirgi ya tsaya to ikrama sai tunanin to in har a halin tsanani Allah shi kadai shi ke iya tsayar ta to halin yalwa ma shine sai ya dawo aka bashi kariya zo gurin manzon Allah aka yi masa afuwa ya karba addinin musulunci haka nan shi ma ibn abu sar shi ma kariya aka ba shi ma ba kashe shi ba amma ibn khatalin shi wannan kashe shi akai ruwaye sun zo daban-daban akan wane ne ya kashe shi ibn khattal din a arwayar da na kawo mana dazu hadisin sa'id bin abi waqas wa bayhaqi da tirmidhi da bazar da al-hakim ya zo arwaya din fasabaka ilaihi sayyid bin hurayfil wa ammar bin yasir cewa da manzo Allah ya ce a kashe shi wanda suka yi gaggawa a kansa ne sayyid bin hurayfil da ammar bin yasir yace fasabaka sa'idun ammaran sai sa'idun ya riga ammar ma'ana kaga sa'idu ne kenan a wannan ruwa da kashe ibn khattalin a ya zo a ruwar ibn abi shaiba ta hanyar abi al nahadi cewa abubuwan ratar aslami kamar na faɗa a farko shi ne kashe ibn khattal a lokacin yana rataye da ka'aba din ibn hajar yace wannan isnadin sahihi sahihi ne sai dai mursal ne mursal ne tunda abu usman an-nahdi ba sahabi bane sahihi ne isnadin amma mursal hadisi yana da shahid hadisin abdullahi ibn mubarak a cikin albir wasila da kuma hadisin abubar zata din shi karan kansa su ma duk sun nuna cewa wanda ya kashe ibn khattalin shine abubar zata al-aslami imamu ahmad bin hambali ya rawaito shi ma ta fuska din alhafiz ibn hajar ya ce shi ne mafi ingancin abin da ya zo wajen ta'ayinin wanda ya kashe ibn khattab kenan Abu Barzata ne to ya zami da ruwa da tace da tace wancan Sa'id din ne ko ruwa ta kawo wani sa ibn Hajar yace yanda abin yake Abu Barzata al-Aslami shine ya kisa wayancan me suka yi suna cewa suka kai dauki wajen kashe shi amma wanda ya mubashara wajen kashe ibn khattab shine Abu Barzata al-Aslami kamar yadda mafi yawan ruwayi wanda suka fi inganci abinda suka abin da suka nuna kenan to shi sa manzo a kashe shi kuma a kashe shi din wannan hadisin ya nuna kenan halaccin shiga garin maka ba tare da harama ba ya halatta mutum shiga garin maka ba tare da harama ba ga wanda ba hajji zai ba ko umara amma wanda hajji zai ko umara wajibi ne kafin ya shiga a miƙati ya harama idan mutum bai harama a miƙati ba to suka ce sai ya dawo miƙati sai zan babu komai a kansa idan ku bai dawo miƙati ba to alaihi damu. alaihi damu masu yi masu harama a jidda wallahi sun yanka don harama a jidda ba kati na ce ba wani ijima'i da za ce ijima'i ku ko 'yan najeriya da 'yan wasu ƙasashe kusa da ku ba zai taɓa zama ijima'i ba ba da cikin miƙatocin da manzo Allah ya lissafa amma wanda ba haji zai ba ba umara zai ba za ka shiga garin maka dan kasuwanci ko dan neman ilimi ko dan kaza da kaza wannan ba ba sai ka shiga da harama ba sabanin masu ganin cewa duk wanda zai garin maka sai ya shiga da harama wannan hadisin hujjatun alaihim hujja ne akan su dan manzo Allah mun kanta bi shiga da harama ba ya shiga la ra'si al-mikfar hadisin hadisin Jabir dan Abdullahi alaihi wa alaihi imamatun sauda wanda in aikin haji ne ko umara bayan da za a kanka da abin da yake mulasib da kan naka sannan hadisin ke nuna al-aqd bil asbab al-aqd bil asbab wannan shine kaida da da Allah ya bamu a dogar da Allah ma dole ya riko da sababi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike sababi ya sa kwalkwali akan sa ko da za a kawo harbi ko bai ce kawai barin tafi da kaina ka ban Allah yake ba za a ramu ba za a harbe ni ba kamar yadda mun kawo ruwaya sanda manzalar shi yana dawafi sabai sai kewaye shi gudun dan kada a harbe shi duk wannan al'aqdu bil asbabi wannan kuma shine ka'ida saboda wanda ya rike riko da sababi to yana rusa hikimar Allah ne domin hikimar Allah ya tsara komai akwai sababi kana jin yunwa kowa ya san wanda in dai kai musulmin kirki ne ka san addini ka san koshi Allah ne yake sa shi amma da ka ji yunwa ga abinci a gaban ka baka ci ba don Allah ka koshi saboda ne saboda abincin ne sababin to amma da ka yi ta cin abincin Allah bai sa kuma ba za ba zaka koshi ba wata ran kai ma kana samun kanka a haka ka ci ka ci ka ci ina ka ji mutu yana kaga na shi na ci wawo na shafa mota ma'ana bai ji komai ba wani lokacin kuma kana ɗan ci sai ka ji ka koshi sai a dinga yawancin mai maiƙo ne ba ni mai maiƙo. to Allah ne sa ƙoshin ko da mai kwalde Allah ne sa ƙoshin da aka al'akadu bil asbab wannan abu da shari'a ta tabbatar da shi shi sa manzo Allah ya shiga a haka a sannan kuma a kenan ke nuna cewa wanda wannan daga cikin abin da sai ma malik suka hujja da shi kenan cewa wanda ya ta'addanci a haram za a tsaye da haji a haram da bin muka kalin annabi cewa kashe shi duk da wasu malaman na cewa a'a ai shi lokacin da aka ce a kashe shin a lokacin lokacin da aka halatta wa manzon Allah ne wasu malaman suka ce a'a suka ce a lokacin da aka halatta manzon Allah ya kare tunda annabi ya bude garin daga baya ka zo ka ce ga ibnu kabbalin can manzo da ce uqtuluhu wanda mun ma haka to kusan kamar haduwar kan malamai ne cewa wanda a haram yayi jarima za a iya kashe shi a haram inda suke da sabani wanda ya a waje fake da haram din to sai ma malik tunda su suna da wancan ra'ayin cewa ko a haram kai ko a wajen haram kai ka ke da haram za a tsaye maka da haddi kawai sun suna daga cikin abin da suke hujja da shi akwai wannan hadisi din a sannan hadisi ke nuna girman ka'aba din girman ka'aba da kuma tasirin girman ta a zukatan masu imani kai har ma da ba su da imanin ka duba saboda yana suke ganin girman ta ana zo a fake da ita ka duba ko kore sha sanda za a gina ka'aba tun a jahiliya cewa suka yi duk wanda zai kawo agaji na gina ka'aba ya tabbata kuɗin da ya kawo tsantsa halal ne ai shi yasa wajen ginin ta suka kasa shigar da hijir Isma'il saboda dukiyar da ya kawo iya ta halaɗin ta kayare ba a ba da za a shigar da nan ba shi yasa manzala ya ce laula anna qaumaki ahadasu ahadin bil kufari ba dan mutane ki sababbin barin kafirci bane manzala ce da na rushe ta la dam tul ce da na rushe ta na mai da ta asalin ginin ta tamamin za Allah bai wannan ba saboda sai su yarda sai aka haƙura abdullahi dan zubar ya rushe a lokacin da ya zama yana mun karanta hadisin Abu Shuraihin ko to a lokacin da zama yana mallaka hijab din a lokacin ya rushe ta mai da ita abinda manzo Allah ya faɗa yace domin yanzu mutane ba sababbin barin kafirci bane masu imani ne sai ya rushe ta mai da ita yanda annabi ya yace yayi burin ya mai da ita tunda Aisha ta ga bar hadisin Allah ya kara mata yadda su kuma su hajjab bayan sun gama da shi sai ya kara rushe ta suka mai da ita wannan ginin shi isa a a a a lokacin su imam malik an suwa karo don shi kansa abdulmalik bin marwan ɗin ya yi da na sanin karo rushe ta ya yi da na sani amma daga baya a lokacin su ja'far mansur sun so su rushe ta su kara mai da ita yadda abdullahi ɗan zubar ya mata saboda wancan burin na manzala imam malik ya ce ku ji tsoron allah kar ɗakin allah a mai da shi abin wasa wannan ya rushe wannan ya gina wannan ya rushe wannan ya gina kaga ka'aba tana da tana da girmanta da tasiri a zukatan mutane tun ma a jahiliya sannan kuma ke nuna ma cewa ka'aba ana yi mata sutura sai aka ce mutalakun bi tsarin ka'aba a ranar ashura a lokacin yake sa mata riga tun a jahiliya ana har zuwan musulunci musulunci bai hana ba har zuwan musulunci ranar ashura ake sanya mata eh. a sannan kuma ke nuna halaccin kawo labaran mujurmai wurin shugaba don a ɗau mataki a kansu wannan baya cin gulma baya cin gulma abdullahi dan mas'udin Allah ya kara masa yadda ya ji lokacin da wani mutum annabi ya rabu yake cewa wallahi ba a nufa Allah da wannan rabon ba ya zo ya ga manzan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce yi ba saboda wani mujirimi ne ya wata jarima ba laifi ba ne a kawo shugaba domin shi shugaba maganin abin yake to kuma ba shugaban da ya kai manzan Allah idan mutum ya zo ya taba wata alfarma ta manzan Allah kai mai imani ya ba za ka kyale ba in ma ba za ka dauka mataki ba dole ka gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan wani mujirimi ya damu al'umma ko wani jarima to ba laifi ba ne a zo a gaya shugaba wani na laifi kaza abin da yake laifi ka ta shi cikin mutane wannan shine za a ɗauke shi a matsayin gulma ko makamancin wannan amma dan shugaba dan ya zartar masa da hukunci wannan ba laifi ba a ai wannan yana cikin matsalar da yanzu muke samu irin wannan za ka idan ma yaro ta jarima yake cikin al'umma musamman iyayensa da yan wasa kariya suke bashi bayan da za a daina banna cikin al'umma za ka samu mutum yana ta'adda ya fashi ya kashe mutane ne amma da hukuma ta kama shi sai ka je yayin a rediyo wai wai an kama musu da an ji amma azaba ya mutu saboda tun raikan ne kashe ba rayuka bane wannan cin musibar da muke fama da ita a ƙarshe abu na gaba shine abin da na faɗa mashar'ancin titin sheka'a ba sai hadisinmu na gaba an abdullahi bin umara radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar Allah ya ƙara musu yadda shi da babansa anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam da kala maskata. min kada'in manzala ya shiga makka daga ƙofa da cewa kada min saniyatul uliya allati bil babaha'i ta hanyar take sama uwa take a babaha wa karja min saniyatus sufula manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ta saniyatus sufula hanyar take ita kuma a ƙasa a wannan hadisin na abdullahi ɗan umar allah ya ƙara masa yadda mawudu'in hadisin shine ina ne gurin shiga maka ina ne gurin fita hadisin saɓani na malamai shin annabi wannan ya yi shi ne ittifaƙan ko ba ittifaƙan ya samu manzan allah ba ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam da kala makka wannan shiga makan shekarar da annabi ya bude makan amul fatahi ne ko kuma amu hajjatul wada'i ko dai amul fatahi ko amu hajjatul wada to yace manzo Allah ya shiga min kada'in kada dutse ne a saman makka shine kada din dutse ne ita ce hanyar da yanzu ake ce mata alhajun yanzu aka suke ce mata yace min kada min saniyatul ulya lafazin as-saniyah asaniya shine hanya take a sama ta dan yi sama kuma tsakanin duwar wutsu guda biyu mun san madina gari ne mai maka gari ne mai duwar wutsu to akwai hanya ta sama tsakanin duwar wutsu kuma akwai hanya ta ƙasa to da manzo Allah ya zo zai shiga sai manzo Allah shiga ta nan ita hanya ta sama din saniyatul ulya wacce take kada wanda ita wannan hanyar ta kada ita ce al'uliya ai a'ala makka take a saman makka wannan ce gurin ana ce ma hajjun yanzu ne gurin da in ka biyo a yanzu idan ka bi zai gangaro da kai makabartan mutanen maka idan da wanda ya taba ganin in akwai wanda ya ji haji ko umaran an yi sallah ya taba bin gawa to inda ka gangaro zai kai ka wannan wajen makabartar to wannan hanya ta nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya ce bil babaha gurin da ake cewa al nan anan babaha umaka ake nufi babaha umaka ake nufi wanda ana cewa babaha ana cewa al abqa ma'ana ta daidai nan gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shigo to da ya tashi fita kuma wa karaja min saniyati sufala manzo Allah sai fito ta saniya as sufala mun ce saniya shine hanya tsakanin dutse da dutse ko to sai fito ta as sufala waccan ta al'ala wannan ta as sufala sai manzo Allah ya fito ta nan sallallahu alaihi wasallam wanda take daidai a a kofar da ake ce mata yanzu babu sharika to wannan hanyar yanzu a daidai nan take a daidai nan take to ta nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito malamai sun yi sun yi sun yi sun yi maganganu me hikimar da ta sa manzo Allah ya saba hanya din ya zama wajen shiga da wajen fita daban da yawa abubuwan da malamai suke kawo shi ne abin da muka kawo lokacin da muka muka akan abin da ya shafi idi wasu ka ce manzo Allah ya canja hanya ne saboda me saboda hanyoyin duk su yi mashi da ranar alkiyama kamar yadda suke faɗa dangane da canja hanya da manzo Allah yake ranar idi wasu ka ce manzo Allah ya ka ne dan me domin ya zama mala'ikun kowace hanya din sun masa shaida wasu hanyar suka ce a dan yi sallama ga kowane mutane na kowace hanya <clears throat> wasu suka ce ma dan tafa'uli manzo Allah ya canja hanya sallallahu alaihi wasallam to me isa annabi da ta shiga ya shiga ta sama amma fito ya fito ta ƙasa wasu ce manzo Allah ya kane don girman makka ma'ana ya nuna matsayin makaɗin tun da ta maɗaukakiya ce sai ya shiga ta sama amma wajen fitowa fa dan kuma damuwa da rabuwa da ɗakin Allah sai ya fito ta ƙasa ko shakka ba rabuwa da ɗakin Allah ba shi da daɗi za ga lokacin da mutum ya tafi aikin haji musamman filigram ne da aka ɗan fi daɗewa za ga mutum yana ta shauƙin ya dawo gida to amma da an ce je ɗawafin ban kwana da ya je ɗawafin ya juya kalli ka'aban nan sai ga duk kuma hankalinsa ya tashi so da yawa ma sai ga hawaye ake yi gashi kana so ka tafi gida amma baka so ka rabu da ɗakin Allah to suka ce wannan sa manzo Allah ya shiga ta sama amma wajen fitowa sai manzo Allah ya shiga kasa saboda kamar shiga din akwai ɗaukakawa, wajen fitowa kuma akwai damuwa kenan ba a san fitowa sai ce da haka manzo Allah ya haka wanda ce a ah, manzo Allah ya shiga ta sama ne dan me dan ya zama abin da zai fara ganin shine dakin Allah yasa manzo Allah ya shiga ta sama wanda ce a ah, manzan Allah ya shiga ta sama ne saboda ne suka ce dan sanda manzan Allah zai fito daga garin maka a boye ya fito lokacin da zai hijira ko suka ce shi sa da manzan Allah ya buɗe garin sai ya shiga ta sama saboda musulunci ya ɗaukar kowa ya ga manzan Allah a sallar zai shiga sallallahu alaihi wasallam da sauran dai maganganu wanda malamai suka faɗa a wata ruwa din cikin rawan Imam al-Bukhari Hisham bin Urwa yayi ruwa hadisin daga babansa Urwa Allah ya kara Allah ya kara Allah ya musu rahama baki daya shi Hisham yana yana kamar ba da uzuri yana faɗa cewa babansa urwa tun da ya rauci hadisin yana shiga tun da banda abdullahi dan umar aisha ma ta rauci hadisin babansa urwa so da yawa idan zai shiga wannan sanatin sufala din sunanta kudan haka ya zo a tawar waya din da kara min kada'il wa karaja min kudan wasu kuma malaman suka ce a'a kada din ita ce kudan kudan ita ce kada ne sabanin maganganun malamai to sai ce su da yawa babansa yanzu zai garin maka yakan shiga min yaka yana shiga lokacin ta kudan wa lokacin ta kada sai ce kai su da yawa ma ya fi shiga ta ina ta kudan din ta inda annabi ya fito yace saboda shi ya fi sauki a gare shi ta hanyar gidansa to shi urwa abin da fahimta abin ya samu mazala ne ittifaqan an gane ma'ana manzo Allah ya shiga ta saniyatul uliya ne saboda nan ce hanyar Madina to shi kuma ɗansa urwa a hisham kamar yana ba shi uzuri ne cewa shi ya rahoto hadisin amma ga shi yi ta shiga yana shiga ta ba ta inda annabin ya shiga ba sai gaya mai ce abin da isa yake wannan shi yana ganin kawai shi ya fi masauki ma'ana yana da ra'ayin ne kenan wannan abin ya samu mandala ne ittifaka kaga imamun nawawi ko kuma cikin insa ya kama ganganun malamai guda biyu shi imamun nawawi da shi da a shafi'iyya suna ganin cewa wannan ba ittifaqan bane cewa mustahabi ne in mutum zai shiga makka ya shiga ta wannan hanyar da manzon Allah ya shiga sai ce amma wasu cikin maluma suna gani wannan ba cin wani abu na ibada ya samu mazala ne ittifaqan domin shi yafi dacewa da hanyar Madina zai fi masa sauki kaga wannan ne fahimtar shi Urwa ibn Zubair cewa kawai ba wani abu ne na ibada manzon Allah ya fi dana kawai zai fi masa sauki shiga ne to sai ka wannan magana ta biyu amma shi a gurin imamun nawayi sai ce amma magana ta marmari ce magana wacce take shi yana ganin cewa mustahabi ne idan mutum zai shiga garin maka ya shiga ta wannan hanya din a hanya din tana tudu a da a ibn hajar cikin fatawul bari yace an sauƙaƙe ta daga baya wanda ya fara sauƙaƙe hanyar da dutse ne ko ya fara rage rage tsawon dan a samu sauƙin shiga ce ma'auya ne fara wannan bayan ma'auya kuma daga baya abdulmalik bin marwan ya yi. ya ƙara ragewa daga baya kuma mahadi ya zo ya ƙara ragewa yake faɗa cewa a zamanin su ma an kuma ƙara ragewa to kaga mu ma kuma da yazo zamanin mu mu yanzu ba ma maganin cidin kaga an ƙara sauƙi shi da aka ala ayi halin in mutum ya san hanyar in zai iya shiga ta hanyar abu ne mai kyau annabi ya shiga ta hanyar amma ba wani abu ne wanda zaka sanya cikin ayyukan aikin hajji ba duk ta inda ka shiga almuhim dai abin da ake bukata idan hajji zaka yi ko umara ka tabbata da baka ƙetare miƙati ba ka yi haram. wannan shine wajibin da yake kanka wallahu a'lam to kaga wannan ke nuna shar'anci shiga garin makan nan inda annabi ya shiga da kuma fita ta inda annabi ya fito sannan kuma hadisi yana ma hikima ta shar'o'in musulunci a nan shi bai kawo hikimar ba amma ni na kawo su hikimomin da malamai suka faɗa ko saboda kaza saboda kaza kamar yadda muka kawo to wannan yana ma cewa musulunci da abin da zai zaka ga akwai hikima daga cikin babbar hikima da malamai suke faɗa da sa annabi haka akwai bayyana da sha'airar Allah wa man yu'azzim sha'ir Allah fa innahu min taqwal qulub ya kai bayyana da sha'ir Allah shi yasa za ga ba a san mutum ya zauna a garin da sha'ir Allah baya bayyana yanzu idan ka dau duniya da wuya ka samu wata ƙasa a duniya wanda ba musulmi wani zai iya cewa to ko yana ƙasa musulmi ce da musulmi ba haka bane duk garin da sha'ir Allah baya iya bayyana ba za ki kira shi garin musulmi ba yanzu ka je America za ka gane wata Ramadan ya kama in ba rediyo ka ji ba za ka gane wallahi ba za ka gane ba sai dai in ka duba kafafen sadarwa da ake da su za ka gane wa ranar idi ce ba za ka gane ba kawai za ka gane kafar sadarwa ƙasa ka ba yi idi yau lokacin sallah ba dole ne maka jikin sallah ba har irin lahi baya bayyana ba zai magar musulmi ba irin wannan ruwan haɗari ne mutum ya zaune da kansa na ko neman lafiya ofemin yana ganin cewa in ba a garin musulmi babu likitan da zai iya duba wannan larurar bai kamata ka nika zauna to yana cin abin da ake so dinga bayyana sha'irar la yanzu kamar munan ai kana shigowa Kano ranar Idi ka san kai ana abin musulunci a ranar ko ina barkwa ga mutane suna da dumomin musu masu hankali suna ambatan Allah ko ba haka ba shine sha'irar la din ya bayyana alamar bautar ubangiji haka na san ka kaduna in ka tafi katsina duk garuwa nan namu musulmi ya za ka gani to a wajen canja hanya din akwai bayanar da wannan misali mu masallacin idi tunda a da idi a guri daya ake yi kuma bayan gari ake tafiya sai al'umma ta butanan nan ana ta ambatan Allah an tafi yin sallar idi kila waccan hanyar kuma ba sani ba da aka tayi dawowa sai kuma ka da ta can nan ma an da ne kenan amma a da sha'irar layi kaga hikima ta musulunci وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال daga abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda shi da babansa ya ce da kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam albaita manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin allah wa usamatu bin zaidin da usamatu dan zaid wa bilalun da bilalu wa Usman bin Dalha da Usman dan Dalha fa aglaqu alaihim albaba sai aka kulle musu kofa falamma fatahu albaba Abdullahi dan Umar yace yayin da suka bude kofar kuntu awwalu man walija ni ne farko wanda na shiga falaqitu bilalan sai na rizki bilalu na hadu da bilal altuhu na tambaye shi hal sallatihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ƙala na'am sai ce e bainal amudin yamaniye ne ya ce tsakanin ginshikan nan alyamaniye na ɓangaren dama hadisin a abdullahi dan umar allah ya ƙara musu yadda shi da babansa mun yi tarjama abdullahi dan umar babban abin da wannan hadisi yake karantarwa shine hukuncin shiga ka'aba din da kuma hukuncin yin sallah a cikin ka'aba abdullahi dan umar yana faɗa cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam a ya shiga ɗakin Allah ya shiga ɗakin Allah wannan shi ma ya faru ne a lokacin da manzo Allah ya bude garin Makka domin a lokacin da manzo Allah ya hajjin ban kwana manzo Allah bai shiga Ka'aba ba ya zo a wata waya din Amal Fatahi manzo Allah ya ya shiga Ka'aba Amal Fatahi shekarar da aka bude garin Makka ya zo a wata waya din ruwayar Fulai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ala rahilati wa huwa murtifu Usama manzo Allah yana goyi da Usama wa ala rahim fil qaswa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan taguwar ta qaswa ya zo a ruwa din fa anakaha manzo Allah ya tsugunar da ita ya zo a ruwa fulai inda labaiti manzo Allah ya tsugunar taguwa din inda labaiti daidai ɗakin Allah anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsugunar da ita to a lokacin da manzo Allah ya tsugunar da ita a ruwar fulai da Ka'aba din a kullataki take to sai manzo Allah ce da Uthman itina bil miftah zo mana da mabudi saboda shi usman shi usman din usman anan shine usman bin abul as mukullin ka'aba tun a jahiliya a hannun shi yake wanda zaka ji yanzu ce musu ake shebaniyina yanzu aka ake ce musu ana nasabta su zuwa ga da ga ga shaiba bin abul as a bin usman bin abul as wanda shi dan amman usman bin abul as yanzu haka ake ce musu wanda mukullin ka'aba a hannun shi yake tun a jahiliya a hannun shi yake da manzo Allah ya zo bude garin maka sai ya ce da shi usman din ka mana mukullin a ruwa falai iya haka yanzu ya ce fa ja'ahu bil mifta fa fata lahu baba fa dakala sai ya zo manzo Allah da mabudin ya bude kofar manzo Allah ya shiga amma a ruwar imam muslim da abdurrazak a a ruwayar ayyub cikin sayi musulun da musanan na abdulrazak ta hanyar ayyub cewa ya summa da a usman bin talha bin mista sai manzo Allah ya sa usman bin talha ya kawo mabudi mabudin kaba fa zahaba ila ummi shi kuma sai tafi gurin babarsa tunda mukullin yana gida fata'a ba ko fa'abat an tuɗiyahu tunda ita bata yi imani ba sai ta kita bashi mabudin ta ƙala wallahi la tuɗiyannahu aula kurjanna haza min sulbi yace na rantse da Allah ko ke bayar ko na fidda wannan daga bakana takobinsa kenan in gama da ke falamma an ra'ar a ɗarhu da ta ga da gaske ke kashe ta zai sai ta bashi mukulla saboda ga umarnin manza Allah ko cewa yake ta zake don kin haife ni da ta kata sai ta bashi mukullin da ta bashi mukullin fa ja'a bihi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo da shi gurin manzo Allah akwai ruwa ifiya cewa da ya zo da mukullin annabi ya karba ya bude wai saboda a jahiliya suna rayawa cewa ba wanda isa ya bude wannan dakin in dai ba wanda mukulle ke a hannunsa ba sai manzo Allah ya karba ya bude wannan ruwa tana da rauni ba ta da inganci a da aka kawo kullum ma ba annabin ne ya bude ba Usman bin Abi Talha din shine da ya bude shine ya bude Usman bin Abi Talha shi ya bude kuma haka da manzon Allah ya gama abin da zai manza Allah su ya ƙara mai da mukullin saboda manzala ya fi kowa ƙwarewa wajen siyasa ba siyasa irin ta kusa ba fa eh, kalmar siyasa din kalmar siyasa a yaran muke nufi ma'ana manzala ya fi kowa iya gudanar da shugabanci da iya zama da mutane tun da dama a hannun su yake ne kwan a kwace ba za su ji daɗi ba sai manzala ya ƙara mayar musu wannan ma zai ƙara rarrasa zuciyar su karɓa addinin musulunci sun san ba addinin ta'addanci bane ba addinin zalunci bane sai manzala ya ƙara mayar musu to bayan a a a an buɗe to shi ne yake cewa annabi ya shiga a tare da manzan Allah na suka shiga akwai usama ta bin zaid akwai usama dan zaid shi ma ya shiga wa bilalun akwai bilal ina ji bilal mun yi taba tarjama sa nan ko bilal ibn abi rabah amma taba tarjama sa ba ba mu karanta wani hadisi wanda akwai sunansa a baya ba bilal bin abi rabah alhabashi yana cikin a a a a sabiqun awalina shi ne Abdullahi masau da yake cewa na shigo addinin musulunci na samu manzan Allah tare da ɗa da bawa bawan Bilal ne Bilal ne yana cewa suka musulunta tun a farko farko wanda yana ƙarƙashin da bawa ne na Umayya bin Khalaf yayi imani haka Umayya bin yakan fito da shi in rana ta ƙwalle fito da shi wannan rairayin na garin maka a kwantar da shi sannan kuma a tsora masa dutse amma tare da haka kuma bai juya gabarin imaninsa ba don an masa haka ne don ya cewa manzan Allah ya dawo bautar lata da uzza amma tare da haka sai ka jera cewa ahadun ahadun ahadun ma'ana yana ɗayanta cewa Allah shi kaɗai shine abin bauta bakar Allah ya ƙara masa yadda yakan zo ya wuce ya ga abin da ake masa ana azabtar da shi shi ne abubakar ya nemi a siyan da shi aka yi tsada su suna ganin sa kaskantacce abubakar ya biya suke ganin ma abubakar uwa ta yawa zai sai wannan akan wannan kudin dan su gane ba ba bawan ake bukata ba musuluncin sa ake so abubakar na sai sai yan tashi shi yasa umar Allah ya kara masa da yake cewa bilal abubakar sayyidina wa a atada sayyidina sai abubakar shugaban mu ne kuma ya yanta shugaban mu wanda ya hijira zuwa madina ya lazunci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya rike shi a matsayin mu'azzin dinsa kaga daraja ya fara da ya shine ladanin manzon Allah yanzu a ce wani shine ladanin maka ba gani ake samu wani matsayi ba to shi annabi yake ladanci a zamanin manzala na bai ce tafi maka ka kira ba bai ce tafi ko ba a zauna ni za ka yi kiran sallah shi za shi ma sanda manzala ya koma zuwa ga Allah ya bar madina ce ba na zai kiran sallah tunda manzala ya koma zuwa ga Allah shine ladanin manzan Allah manzan Allah ya riƙe shi a matsayin mai kiran sallah saboda ubangiji ta ala ya shi kyakkyawan murya Allah ya shi mutum ne mai murya ya halarci yaƙin badar da dukkanin yakukan manzan Allah bilal ya ji su dukkanin su wanda ya bar kiran sallah bayan komar manzan Allah ya zuwa ga Allah ya tafi sham kawai ci gaba da jihadi ba ya tafiya ya kwanta ba tafiya ya ci gaba da jihadi wanda za ku iya tunawa hadisi ya nuna cewa dan aljanna ne da manzala sallallahu alaihi wasallam yace me kake aikata wani ne kadawar takalmin ka gaba na aljanna yace wallahi manzala ni dai ban san wani abu ce dai na san duk san ne alwala ina na fula rakabi manzala ce ina san wannan ne da ba dan aljanna ne tun yana duniya dan aljanna baki dan afirka saboda laysa al-alabiyyin fadlan al wala a jami'in al arabi illa bit taqwa haka Allah yace inna karamakum inda Allahi attaqu ya koma zuwa ga Allah ya mutu shekara ta 20 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam Usmanu a bin Talha bin Abi Talha bin Abduddar kamar yadda na faɗa yana ɗaya daga cikin masu tsaron Ka'aba wanda makullin Ka'aba yana hannunsu a ya musulunta a lokacin da aka yi shirin hudaybiya shi yasa ko da aka zo bude maka ya shi musulmi ne shi ya yace da babarsa ko dai ke bayar ko in zare wannan gama da ke shi lokacin da aka yi shirin hudaybiya shekara ta shida kafin su warware wannan shirin annabi ya zo ya bude maka tsakanin shekara biyun nan a nan ya musulunta A ya yi hijira tare da kale bin Walid ya halarto gurin manzala lokacin da aka bude maka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar na fada ya bashi mabudin din a ka'aba din ya ban masa shi a hannunsa ya zauna a madina kuma ya mutu a madina din a wasu malaman kuma suka ce ya koma zuwa garin maka ya kasance a mutuwarsa shi kuma shekara ta arba'in bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka an shiga da usama bin zaid wanda mun yi tarjamasa da bilal da usman bin abi talha shi ma yanzu ga yana dan yi tarjamasa wannan sunan wanda aka shiga ka'aba da su a ya zo a ruwar imam muslim walam yadda kulma a ma'ahadin ko walam yadda kul ahadun ma'ahun. ba wanda ya shiga tare da su daga manzan Allah sai nan haka ya zo a tarwa cikin ruwayen muslim amma ya zo a ruwar imamun nasa'i ta hanyar aunu daga nafe ya ƙaru fadal cewa ma'ahu fadal bin abbas a tare shi akwai fadal ɗan abbas wa usama wa bilalin wasu a ya zo a a ruwar imam ahmad hadisin abdullahi dan abbasin allah ya kara masa yadda wanda yana kara nuna cewa akwai fadal da yake cewa haddasani aki alfadal wa kana ma'ahu hina da kalaha abdullahi da abbas yake cewa dan uwana fadal ya zantar da ni kuma ya kasance tare da manzo Allah sanda manzo Allah ya shiga Ka'aba to za ga waɗannan su ne manzo ya shiga Ka'aba da su wannan daga cikin abin da zai nuna ma tsari irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar na nan umar na nan otomanu na nan aliyu na nan ko amma duk ba shiga da su iya wa'annan su aka shiga da su idan manzan Allah ya ce zai shiga da kowa me zai faru za a cika kaba kuma manzan Allah yana so wani abu na ibada a ciki sai manzan Allah ya a lokacin sai shiga da wani suke da alaka da shigar saboda me shi usama da bilal annabi suke hidima shi kuma usman bin abi talha kai ne da mukulli kai ka bude sai a baka waje ana ce na mace kyau ɗabi'ar manzon Allah tun da shi ya bude sai aka shiga da shi la'alla fadal la'alla fadal zai iya yi wa ban wata magana dai ta malamai da na karanta ba amma zai iya wa shi ma fadal ko na cin masu hidima ko kuma la'alla ko wani rashi manzon Allah zai mata to lokacin da suka shiga cikin ka'aba din sai ya ce fa aghlaqu alaihim Bab sai ka kulle kofa ibn babbal ya ce annabi ya sa an kulle kofa ne ya ce saboda idan aka ba kofar a buɗe to za a a'a ya ce an kulle kofa ne don kada su ga Manzon Allah da ya shiga yana fula to ɗauka wani abu ne na wajibi su ɗora kansu wannan tsanin duk wanda ya zuciya shinka a bayi sallah haka shi ibn babbal ya ce amma alhafiz ibn hajar ya ce a wannan wayar ta sa akwai abin dubawa ya ce abin da ya fi bayyana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an kulle don kar a cika ta turmutsi saboda manzan Allah yana so yi ibada a cikinta ta yace in ma dai wannan sai kuma iya ihtimalin manzan Allah ya sa an kulle ne saboda duk inda ya ga dama a ciki ya kalla ya kalla ka kaddara nan ce kofar sai zama an batta buɗe ka in tana buɗe da ba da mai kalle shi sallah saboda wani zai iya shigowa ya ƙetara ta gabansa a yace amma sai aka yi umarni zai itimalin yi umarni ne a kulle dan in ya ga dama ya kalli nan ko ya kalli nan ko ya kalli nan ko ya kalli nan tunda cikin kaba din ne dama kuma ta kibla ta musulmi eh to zai iya ihtimalin ɗaya daga cikin wayannan abubuwan guda biyu shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kulle ƙofar ka'aba din a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga to yace fa maka a lokacin da annabi ya shiga a wasu ruwayoyin kamar ruwayar Yunus ta ƙara cewa fa makasa naharan tsawilan wanda ke nuna cewa da annabi ya shiga ya jima a ciki ya ce manzala ya zauna a cikin ka'aba ɗin yini mai tsawo a ruwar fulai zamanin tsawilan lokaci mai tsawo a ruwar joriya daga nafi fa a ɗala. ya ce annabi ya tsawaita ma na riɗe a ciki a ruwar musulun daga ubaidillahi daga nafi kaga shi ya nuna jawo ƙofar wasu mutanen suka jawo kamar da an ka fa aglaqu alaihimul baba kaga jan'i ne suka kulle musu ƙofa a wacarwar fa'ajafu alaihimul baba ɗawilan suka kulle musu ƙofa lokaci mai tsawo amuwadda fa'agalaqaha alaihi amuwadda sai ka mutum bi fa'agalaqaha alaihi su bi suka kulle masa ƙofar su ne wa da bilalu da Usman. a ruwayar musulun ya ka mutum ɗaya fa jafa alaihim usmanul baba sai usman ya kulle musu kofa malamai suka ce yadda abin yake wanda ya kulle kofar kamar ne zuwa ruwayar musulun karara usman can da aka ce su biyu me zaka ce su biyu a ce bilali ya taimaka masa ne inda aka kawo jan ifa, suka ce saboda wanda ya umarni ma za a iya gida masa aiki yanzu idan mutum ya ce a gina mar gida in aka gina waye ginin shi ne amma an tashi ake cewa wane ya gina gida ko ba haka ba saboda shi umarni a gina haka malamai su haɗa ruwa amma asali wanda ya kulle kofar shi usman ɗin saboda harka kofa a hannunsa take ma fata hulubaba ce yayin da suka buɗe kofar abdullahi ɗan umar ya ce kuntu awwala man walaja ni ne farko da fara shiga abdullahi ɗan umar saboda mutum ne mai kwaɗayin sunnar manzan allah gaggawar shigan so yake tambaya da annabi ya ciki saboda ya koyi da manzan Allah ya ce ne farkon wanda na fara shiga a ruwar kulai ya ce sun makaraja sannan annabi ya fito daren nasu dukula fasa maktuhum mutane suka dinga gaggawa rige-rigen shiga ya ce dinar gasu ana ke yana makwaɗayinsa a ruwar a ayyub ya ce tura julan shaban ƙawiyan ya ce lokacin ni mutum ne saurayi ko ne ƙarfi zaka samu sabon manzala mafiya ba ragu zaka sami yanzu suna da ƙarfi in ma ka samu wanda zaka ce ma bai da ƙarfi daga ɗaiɗai ko ke samu irin su sani bin sabi shi a jiki ba ƙarfi amma a harshe kuma dai ya fi su ƙarfi ta harshen sa ya fi takobi zafi a gurin kafare amma suka ce a wajen yaƙi ba shi da jarumta yato ina yace ina saurayi lokacin mai ƙarfi fa badartun nasa fa ba da rattun nas fa badartuhum ya ce sai na yi rigyar-rigyar na riga mutane sai na riga su na riga su shiga lokacin da ya shiga ya ce falaki bilalan sai na haɗu da bilalu sai na haɗu da bilalu a ruwar mujahid a jiri bilalan ka'iman bayan albabai ne. ruwa ta nuna inda ya sami bilali, ya ce sai na sami bilali yana tsaye tsakanin ƙofofin guda biyu ba na sami bilali ya ce fasa altuhu sai na tambaye shi a wasu ruwayen sun zo saɓanin wannan kaga a nan ta fito da abin fili a nan sai ce hal sallatihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina zuwa tambaye nan shin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a ciki ya yi sallah a cikin ka'aba ɗin amma a surwayin ba haka ya zo ba a a ya zo da sabanin wannan ruwa ɗin a nan ya farko ya tambaye an yi sallar to sannan a wata ruwa kuma inda a tambaye shi na aina sallar rasulullahi to kaga wannan ta fara bayyana da abin na farko dan ba za ka ce a yana aka yi sallar ba sai ka tabbatar an yi sallar in ga koma ta ta bukari da abdullahi dan umar ya yanzu cewa aina sallatihi rasulullahi a ina manzan allah ya sallah to wannan ruwa da ta fi fitowa fili sai da ya fara tambayar an yi sallar bilal ya tabbatar ma cewa na'am annabi ya yi sallah kamar yadda ya zo a nan to kaga sai ya ce kuma bainal amude ni yamaniye ni kaga wannan kuma ta takaita wani abu domin a ta ruwa da ya ce annabi ya yi sallar da aka ce sallah din wata ruwa sai bilal ya ce a sai bilal umar ya ce fasa alci an aina sallah sai tambayi bilal to a ina manzan allah ya yi sallah a cikin ka'aba din ne sai ya gaya masa bainal amudaini yamaniyai tsakanin wasu amudai to kafin wannan ya zo a wani hadisi din hadisi abdullahi dan abbasin Allah ya kara masa yadda a usama bin zaid yake cewa usama bin zaid ya bashi labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lam yusalli fihi annabi sallallahu ka'aba ba kuma kaga usama ya an shiga da shi ko to ya ga Abdullahi dan Abbas manzan Allah bai sallah shi ba yace nahu kabbara fi nawahihi yace abinda annabi yayi kabbara ya dinga yi a bangarorin ya zo nan bangaren ya kabbara ya ji can ya kabbara ya ji can ya kabbara ya ji can ya kabbara yace abinda annabi yake amma ka kuma ta muna da ka'ida al-musbitu muqaddamun ala annafi wanda ya tabbata shi yake gabatarwa kuma sannan da bilal da usama wa ya fi manzan Allah bilal sannan wa ya fi shekaru da zai fi riƙewa bilalu dan hankalinsa lokaci ya fi na usama sannan kuma malamin ka ce shi usama la'alla ma ya shagaltu ne da wani abu na ambatan Allah ko na ibada bai ga sanda manzo Allah ya sallar ba tunda sallah din manzo Allah ba tsaye ta yi bala Allah amma shi bilal tun da yana lazamce da manzon Allah bilal ya ga manzon Allah ya sallah din sa aka rindin malamai suka rinjayar da kaulin bilal akan kaulin usama sai tabbas manzan Allah ya sallah cikin Ka'aba sallallahu alaihi wasallam shi sa Abdullahi dan Umar haka ya dinga wannan koyin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiga Ka'aba yana yin sallah to a nan ya ce bai ni yamaniye ni tsakanin amude guda biyu al ni na bangaren dama a shi kansa kuma usama a kotar waya din tata wacce ya tabbatar da annabi ya yi sallah din akwai ruwa ta hanyar abu awana abu awana ya yi ruwaya ɗin tayar ala bin abdurrahman shi kuma daga ibn umar da ya ce ya tambayi bilalu da usama shi abdullahi dan umar ɗin fi na karaja aina salla annabi sallallahu alaihi wasallam fi ce ya tambayi bilal da usama a ina man zalla ya salla ka ba faƙala ala jihati ala jihati ha shi ma usama ya tabbata annabi yayi haka ya zo a ruwayar imam ahmad tabarani ta yi abin sha'afa daga abdullahi dan umar ɗin yace ni usama annahu sallallahu alaihi wasallam sallati hahuna cewa manzo Allah ya salla anan ibn hajar ce shi usama a inda ya kore mun zan Allah bi salla ba yace izina da nasa ilimin yace inda ya ce annabi salla wani ne a cikin wanda suka shiga ne wani ya gaya manzo Allah lalin ne daga san da ya kore ya izina da shi a ganin sa bai gani ba inda kuma ya ce annabi ya yi izina da gaya masa da aka cewa annabi yi sallallahu alaihi wasallam ah, ya zo a ruwar imam muslim da ɗabarani to ta fuska ɗin kamar da faɗa ya abdullahi ɗan umar ya ce aina sallar nabi Sallahu alaihi sallam? a ina annabi sallah an samu ruwayi saɓani ruwayi na imam malik wasu cikin almajiran imam malik kaɗan sun rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi sallah ne tsakanin amudai na cikin Ka'aba din cewa ya yi tsakanin amudi ɗaya a dama amudi ɗaya a hagu an yaminihi amudan wa an sari amudan wata ruwa kuma ta nuna cewa amudi biyu a yaminihi amudi ɗaya ya sari. wata ruwa kuma amudi biyu ya sari amudi ɗaya yaminihi wannan da aroto wannan daga imam malik sai dai mafi yawa sun farin jayar da wannan amudai ne yamaniye ne ma'ana na ɓangaren daman su ne guda biyu saboda a lokacin ita ka'aba din tana da amudai ne guda shida a lokacin ka'aba din tana da amudai guda shida ja'ala amudan an yi sari wa amudan eh ai shine amudi din a wata ruwa ya ce ja'ala amudan an yi sari wa amudan an yamini wa talatata amidatin wara a zahari ya ce amudi daya a damansa amudi daya a hagunsa sai ce kuma amudi uku a bayansa guda ke nan biyar dai cewa ya amudu daya a damansa amudi daya a hagunsa uku kuma a bayansa ke nan? sai kuma ya ce wa kanal baitu yawma idan ala sassata amidatin ya ce a wannan ranar ɗakin ginshiɗi shida ne da shi ibn ajiyar ce la'alla yana nufin a zamanin da yake bayar hadisin gishi gishi da ne amma a lokacin da abin ya faru biyar ɗin ne ko kuma a'a shidan ne guda uku a baya guda uku a gaba sai dai guda biyu a jere ɗayan ya ɗan zarta ta haka an gane kaga idan guda uku suna baya guda uku a gaba amma a ukun gaban biyu a jere ɗaya ya ɗan zarta sai ka tsaya tsakanin su kai sallah sai a ce ɗaya a dama ɗaya a hagu ko amma a wata ruwayar daga imam malik ɗin kuma saɓanin haka shi yasa imam bukari da ya kawo wannan ruwaya ta imam malik sai biyo ta da ruwayar isma'il wacce ita kuma a ruwayar isma'il amudan an yi sari wa amudai na an mini amudi daya a hagunsa amudi biyu kuma ina a damansa kaga a nan ma abin da ya kawo kenan amudai da yamaniyin ma'ana amudai guda biyu suna damansa amma wata ruwa cikin sayi musulun ita kuma amudan an mini wa amudai na an yi sari amudi ɗaya a damansa mudi kuma guda biyu a hagu sai dai a ruwayar da malamai suka tabbatarwa ita ce ruwayar da ce amudan guda biyu suna damar manzan Allah guda ɗaya kuma yana hagun manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo a ruwan imam bukhari wanda ya jingina aikin nafi ya jingina aikin abdullahi dan umar cewa abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda yace annahu idza kayan da kalla ka'aba idan ya shiga ka'aba a zai salla yace yamshi qibal waje ko mashaqibal waje hila ya kulu yana dan tafiya inda fuskar kake kallo yayin da ya shigo yace a waje albaba baba qibal sai sai sanya kofar ɗakin Allah zama tana bayansa yamshi hatta ya kura bainahu wa bainal jidar alladhi qibala wajhihi ƙariban min a zuru'in sai ɗan tafiya kaɗan. sai zama tsakaninsa da garin ka'aba ɗin gwargwadon kusan zara'i uku to sai tsaya a nan idan ya tsaya a nan fai salli sai salla ya ce ya tawaka makanan lazi akbarahu bilalun ana rasulallah sallallahu alaihi sallafihi yana kirdadan gurin da bilal ya ba shi labari annabi sallah nan da ya ce aina salla bilal ya gaya mara. kenan gurin tsakaninsa da garu kwatankwacin zara'i uku inda annabi ya tsaya sallallahu alaihi wasallam amma kuma sai ki cewa laisa ala ahadin ba su an yusalli fi ayi nawahil bai ta sha'a amma babu laifi akan mutum yi sallah a kowane bangare na ka'aba in ya ga dama ya zo a hadisin abu dawud a tayar imam malik din dai daga nafi haka na dar kudani shi ma cikin gara'ib malik ya fita da shi tayar abu dauda din hakanan ya fidda shi ta hanyar abdullahi bin wahabin da waninsa da lafazin salla bainahu wa bainal qibla ta azru'in annabi salla wannan marfu'i ne aikin annabi ne cewa annabi ne ce ka'aba yin salla tsakaninsa da alqibla ma'ana garin alqibla din zara'i uku kaga ce an ce kusa da zara'i uku nan kuma an ce zara'i uku a <clears throat> ah, ya zo a ruwar imamu nisai ta hanyar qasim daga malik din shi ma ta hanyar ibnu qasim daga malik din shi ma da lafazin nawamin salasa kwatan kwacin zara'i uku shine kuma ruwayar musulmin uquba cikin cikin kitabu makka ibn hajar yace in kana so kai dabbaka wannan sunna din sai to ka tsaya tsakanin ka da garin ka'aba zara'i uku yace ta yanda idan kai ruku'i ko in kai sujjada sai zama kafarka tana daidai zara'i uku guyen kuma sun ji nahwu salasa azru'in eh to in kai ka kenan ka race da wannan sunna din ta manzon Allah amma ba dole ne kuma kai sallah anan ba duk inda kai sallah din lokacin da ka shigo Ka'aba babu wani a ciki babu wani abu a ciki <clears throat> a faki ya rawaito Usman bin Ma'awiya Allah ya kara masa yadda ya tambaya Abdullahi dan Umar cewa ina manzon Allah yi sallah sallallahu alaihi wasallam sai ka sanya tsakaninka da garu isnaini aw salatu azru'i zira'i biyu ko zira'i to kaga wannan na karfafa ya cewa na nahwan min a azru'i shi yasa jam'i da ibn hajar yayi to kawai mutum ya tsaya a kansa ya zama inda ka tsaya tsakaninka da garu zira'i kaga in ka bar tsayuwa sai ya zama kuma na nahwan min salatu shi kenan. mutum zai dace da gurin da annabi din yi sallah sallallahu alaihi wasallam ana disi ke nuna shar'ancin shiga a ka'aba din da yin sallah a cikin ta wani matsala ce ce akwai ɗan saɓani wajen farilla nafula duk malamin sai da ya akwai halarci a ka ka'aba a yi nafula kama duk abin da ya halatta a yi na nafula yi halatta a yi farilla da aka yanda ya halatta a yi nafula ya halatta a yi farilla a saɓanin gurin shi ma malik shi ma malik sai na ganin za a yi nafula ba za a yi farilla ba to da hadisi ya nuna halaccin yin nafula din ya nuna kuma halaccin yin farilla domin in dai ya halatta a yi nafula ya halatta a yi farilla in ba wani dalilin ne ya bambanta shi ba a'a sannan kuma halaccin mutum yi sallah shi kaɗai tsakanin amude guda biyu tsakanin amude guda biyu in shi kaɗai ya halacci yi sallah shi kaɗai kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi sannan hadisi ya nuna garu sutura ce da kawai ba a rawuta cewa annabi ya sa sutura ba tun da wannan garin alƙibla ya mace sutura kawai yanzu kamar munan kaga ai inda limai ke sallah ba ta sutura ne ya sa garu din ana isa shi a matsayin sitira kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi kusan ba ya fi masara in tun daga ruwa ba abin da zai ture shi wata iska ba ta kada shi ko na makamancin wannan ba zai masa wannan ba sannan kuma a hadisin na nuna halaccin kulle kofar ka'aba dan bukata ko a yau wani shugabanni sun je sun shiga musamman ce shugabanni ne a musulunci to ya halatta a kulle domin a ce bashi a shaguɗa kuma kowa ya shiga za a iya samun matsaloli da dama da haka ya halatta a kulle eh, har a harka ta masallaci ya kamata kan ya waye wani sai ga wani lokacin za a yi wani baƙo ko kuma a koshi mutane wanda masu ilimi ne ana a tsawon gaba misali an dan ware dan za su zo sai ji wani ya zo yana ta faɗa ai masallaci ne in dai Allah aka nufa za a ware wani guri irin wannan ba laifi bane ba laifi bane yanzu misali a ce masallacin nan za a yi bako wani cikin maluman mu ba laifi bane kan ya zo a ce nan ka kowa ya zauna shi zai zauna wannan karramawa ce girmamawa ce shi musamman ma sahun gaba a sallah ba kowa ke so ya shigo ba Abdullahi dan Mas'ud in ya zo masallaci yawan sahun gaba sai ya janye kashi sai ya shiga saboda yanda yin da kansa wajen ilimi da alqur'ani haka kan ya waye da wannan na wani lokacin zaka ana ce wannan surutu ai masallaci kaza wai ga guri kuna kallo kundu sai a ware kaza ba laifi bane wasu mutane manya a karama su a ware musu amma a ware su mutane a ce kullun gurin su ne sai zuwa zauna wannan shine yake da laifi an fahimci bambancin ai yawa ba laifi bane wannan sannan a hadisin ke nuna halaccin karɓar labarin mutum ɗaya a babin addini abdullahi ɗan umar waje tambaya bilal da bilal ya gama ya yadda ko bai da ba ya yadda a kamar ahad ana sa duk maganganun suke zila da sauransu ba su nuna dalili a kai sannan hadisin ke nuna ma kwaɗayin sabon manzan Allah wajen sanin ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan sani su yi musu ba dan su sani su yi ne dan su sani su yi aiki suna da saɓani da mu duk abin da sabon mai za su tambaya na ilimi ko an magana aljanna sai tambaya su waye dan wani aiki suka yi dan su yi aikin ne in aka ce wuta suka ce me yi aka tashi dan su guji aikin ne su ba irin namu neman ilimin suke ba ubangiji ta'ala ya sa mu koyi da su ya sa da mu da su a ranar alkiyama nan za mu tsaya saboda lokaci wa rabbil alamin